Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa yammaci zango na uku kamar karshe a wannan ranar ta Litinin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirye-shiryen namu na wannan yammacin da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai mu da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin nan na makoyi harshen Farsanci. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cika martin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin ɗaya ga watan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da hudu da suka gabata ranar irin ta yau babban malamin addinin musulunci ayatollah uzma murtaza mutahari ya yi shahada a birnin tehran na kasar iran ayatollah mutahari da ya kasance daga cikin manyan na hannun damar margai imam khomeini masu ba shawara hakanan kuma ya kasance da cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran kafin cikar watanni uku da samun nasarar juyin johali makiya juyin suka harbe shi da bindiga inda anan take shahada shahidu matahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimi inda ya rubuta tafai masu tarin yawa a bangaren tafsirin qur'ani hadisi fikihu usul da kuma irfani game da falsafa da mandiki yana da gasken manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa aƙidar gurguzu a duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai da masu aƙidar gurguzu da ke da aƙidar kora samuwar allah suke dogara da su daga cikin manyan littafan da ya rubuta dai a bangaren ilimin falsafa akwai littafin na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren tauhidi da gaske har da littafin nan na adalul ilahi. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadago ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a rana irin ta ce da a shekara ta 1899 ma'aikata kimanin dubu arba'in suka fito akan titina a birnin chicago na ƙasar amurka inda suke neman kyautata albashinsu da kuma haƙƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron kasar amurka a lokacin suka yi amfani da karfi don tarwatsa masu zanga-zangar wanda ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma kame wasu sai dai daga baya gwamnatin kasar amurka ta amince da wasu bukatun ma'aikatan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulkin kasar amurka akan haka ne ma mambobin majalisar ta 'yan kwadago suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar kwadago ta duniya baki ɗaya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 Masu mu sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalibar habin a cikin shirin namu na wannan yammacin. To jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu kungiyar oic za ta gudanar da taron gaggawa a kan rikicin kasar sudan manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ya ce alburhan da hamidati sun amince su tura wakilai domin tattaunawa iran ta gode wa gwamnatin saudiya kan ƙoƙarinta na kwashe iraniyawa daga ƙasar sudan to yanzu kuma ga labaran dake-dake a yau litinin ne kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta sanar da cewa za ta gudanar da taron gaggawa a ranar laraba mai zuwa domin tattauna halin da ake ciki a ƙasar sudan gwamnatin saudiya ce dai ta buƙaci a gudanar da zaman taron wanda shine na farko da kungiyar za ta gudanar tun bayan ɓarkewar faɗan da ake yi a tsakanin sojojin sudan ɗin da kuma dakarun rsf tun a tsakiyar watan afrilu ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta bayyana cewa adadin mutanen da aka kwashe daga kasar sudan ya kai bakwai ciki har da 'yan kasar saudiya hudu. a jiya lahadi ne dai rundunar sojin kasar sudan ɗin ta sanar da cewa sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon sa'o'i biyu. To a wani labarin kuma jami'in majalisar ɗinkin duniya a Sudan ya bayyana cewa kwamandan sojin ƙasar Abdul Fattah Burhan da kuma kwamandan dakarun RSF Muhammad Hamdan Daglo sun amince su aiki da wakilai domin tattaunawa a ƙasar Saudiya. Volker Peret ya ce da farko dai tattaunawar za ta mayar da hankali ne a kan can yarjejeniyar tsagata buɗe wuta mai ɗorewa ƙarƙashin kulawar masu sa ido na ƙasa da ƙasa yana mai gargaɗin cewa har yanzu suna fuskantar ƙalubale mai tsanani wajen ganin bangarorin biyu sun mutunta yarjejeniyar da aka amince da ita na tsakaita buɗe wuta na tsawon sa'o'i saba'in da biyu ya nuna cewa ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda za a yi shine samar da wata hanya ta sa ido akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ɗin wadda ta haɗa sudan da kuma masu sanya ido na ƙasashen waje amma dole ne a yi shawarwari yana mai cewa tattaunawar tabbatar da tsagaita buɗe wuta ɗin na iya gudana a saudiya ko kuma a ƙasar sudan ta kudu a cikin wani bayani a taron manema labarai a yau a birnin tehran na kasar iran kakakken ma'aikata harkokin wajen kasar ta iran nasar kana'ani ya bayyana cewa iran tana yin godiya ga irin kokarin da gwamnatin saudiya ta yi wajen kwashe iraniyawa mazauna kasar sudan ya ce iraniyawa 65 ne aka kwashe wanda hakan ya gudana ne bisa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin saudiya da iran inda saudiya din ta fitar da su daga sudan a cikin aminci har suka iso gida ba tare da sun samu wata matsala ba wanda cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran hakan abin jinjinawa ne da kuma yabo ga gwamnatin saudiya da yake taɓo batun ƙara kyautata alaka tsakanin iran da saudiya a baya-bayan nan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce ƙasashen biyu suna matakin farko ne na dawo da hulɗar da ke tsakanin su da kuma buɗe ofisoshin jakadanci yana mai cewa tuni ofisoshin jakadancin iran guda uku a riyadh da jidda suka fara gudanar da ayyukan su ba tare da wata matsala ba hakanan kuma saudiya tana ci gaba da gudanar da dukkanin shirye-shirye waɗanda suka dace domin buɗe dukkanin ofisoshin jakadancin ta a ƙasar iran kuma tuni jami'an na saudiya suka iso iran kuma ana ci gaba da gudanar da dukkanin abin da ya dace kan hakan to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta fara shirin sayar da asibitin fadar shugaban kasa da wasu sassa da ke karkashin fadar gwamnati ga 'yan kasuwa babban sakataren fadar shugaban kasa tijjani umar shine bayyana hakan inda ya ce ma'aikatar kuɗi tare da fadar shugaban kasa sun ware wasu ayyuka da tsare-tsare guda uku a fadar shugaban kasan da gwamnati za ta fara yin haɗaka da 'yan kasuwa wajen gudanar da su ya bayyana cewa asibitin fadar shugaban kasa da ke abuja da lagos na daga cikin ɓangaren da ake shirin shigo da 'yan kasuwa domin su zuba hannayen jari sauran kuma su ne sashen kula da gandun daji da kuma dandalin wasan yara na fadar shugaban ƙasa tijjani umar da ya sanar da hakan ne a jawabinsa ga taron wata uku na farkon shekara ta 2023 akan haɗakar gwamnati da kamfanoni wanda ya gudana a fadar shugaban ƙasan a watannin bayan shugaba buhari ya sanya aikin gina sabbin ɓangarori na bayar da kulawa na musamman a asibiti a kasafin shekara ta 2023 To a bangaren wasanni kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta karbe ragamar teburin gasar Premier ta Ingila daga hannun ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal bayan da ta doke Fulham da ci biyu da ɗaya a wasan da suka buga ranar jiya Lahadi. Manchester City dai ta zama ta ɗaya a saman teburin a karan farko a cikin watanni biyu. Julian Paris da kuma Allen Haaland su ne suka zira wa kungiyar ƙwallon kafan ta Manchester City ƙwallaye guda biyu a wasan da aka fafata a jiya. Sannan kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Fulham ta zira ƙwallonta ne ta hannun ɗan wasa Alves Morais a minti na goma sha biyar da soma wasan. Zaka dai Manchester City tana da maki saba'in da shida kuma tana kwantan wasa guda ɗaya yayin da Arsenal ke bi mata da maki saba'in da biyar. Ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. masu raro barka mu sake taruwa da ku a cikin wani shaban shirin afirka a yau shirin da a cikin tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi wasan nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri zamu taɓo tabo batun nan ne na rikicin jam'iyyar pdp babbar mai adawa a ƙasar najeriya inda har wasu masanan siyasan ƙasar suka tsaya kai da fata kan cewa sabon rikicin jam'iyyar da ta shiga barazana ce ga makoma koma wanzuwarta masana sun yi hannunka mai sanda kan cewa rikicin ka iya rage tasirin jam'iyyar idan har jikanta ba su gaggauta daukan matakan sasantawa ba duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. masanan ba su tsaya nan ba don kuwa sun kara da cewa da wuya pdp ta jurewa manyan kalubalolin da take fuskanta farko na takaicin rashin gwamnati a matakin tarayya na tsawon shekaru sannan kuma ga sukan da wasu 'ya'yanta ke yi mata music domin tattauna wannan batu mun gayyato malam ishaq alhassan kauran mata mai koyar da ilimin aikin jarida a kwalejin kimiyyar fasaha da ke garin kadunan nigeria kuma dan jam'iyyar pdp inda muka fara da tambayarsa halin da jam'iyyar take ciki kafin mu je kan wannan sabon rikicin ita jam'iyyar siyasa ai gamayya ce ta al'umma kuma duk inda aka samu gamayya ta al'umma dama dole ne za a rika samun rikice-rikice iri-iri saboda mabambantan mutane ne suka zo da ra'ayoya mabambanta da bukatu mabambanta dama ba ka rasa jam'iyyar siyasa da rikita-rikita shi abin da yake damun al'umma shine ya zama an rasa bin tsarin da ko dan kowace jam'iyya ko kowace kungiya ta al'umma takan tsara ma kanta hanyoyin da za ta bi ta warware rikice-rikicen da ta riga ta san dole ne ya faru a tsakanin 'ya'yanta idan aka samu ana yi ma waɗannan tsare-tsaren da dokokin karanta wasu mutane sun rike wurin kamar nasu ne to wannan shi ne babbar matsala wadda kan rusa ƙungiya don haka gaskiya ne akwai rikice-rikice a pdp kamar yadda yake a kowace jam'iyya to abin da muke kallo dai ya kamata a ce masu ruwa da tsaki su tsaya su karatun tana su gane cewa yanzu ko jam'iyyar pdp a dawa take wasu abubuwa da akan yi da da ake da gwamnati a tursasa mutane su haƙura dole to yanzu kuma ba lallai ne jama'a su haƙura ba kuma mai neman ya mulki a hannun gwamnati babu yadda za a yi je a rarrabe da matsaloli da ba a warware ba kuma ya sa rai da zai karɓi mulki daga hannun gwamnati wannan abu ne da ba zai yi ba tun da aka dinga jan hankali kenan wanda kuma dai har yanzu jagororin ba su kalli matsalar da ake zuwa shi da ya kai mu ga matsayin da muke ciki yanzu. to kora wasu masana a najeriya kamar sun yi wa jami'an baki ne kuma sun mata ka mai sanda ne suna cewa wannan sabon rikici na pdp ba zazzana ce ga jami'ar kanta sai kuma muka yi sa'a gashi kai masani ne kuma dan pdp din ne ya me zaka ce to gaskiya ne idan ka kalli abubuwan da suka faru tun daga 2015 da jam'iyyar apc ta karbi mulki a kasar nan da irin yanayin yadda ta tafiyar da shugabanci da yanayin yadda alkawuran da ta yi ma al'umma ta gaza cikawa da yadda ta ta'azzara duk wani abin da ta yi kuka da shi a kan shugabancin jam'iyyar pdp tattalin arziki ne tsaro ne haɗakar al'umma ne da haɗin kai na ƙasa ɓangaren eh, sufuri ne na jiragen sama ko na ƙasa ko na ruwa hulɗa ne da ƙasashen duniya duk ɓangaren da jam'iyyar apc ta koka a kan cewa pdp ta kasa yin kaza ta kasa yin kaza babu wanda ta yi nasarar dawo da wani yanayi da za a ce gara mulkin apc a kan na pdp amma kuma duk da haka a ce an kare jam'iyyar apc ta sake karɓar ragamar shugabancin ƙasar nan ta san akwai matsala duk wanda ke da hankali a jam'iyyar apc bai gamsu da cewa za su iya da za a ce sun ci zaɓe ba sai da aka ayyana cewa sun ci saboda duk alamun da ke ƙasa daga yadda al'umman ƙasa suke fushi da jam'iyyar da gazawar ta ita da kanta ta san ta gaza da nata rikice-rikicen na cikin gida da nata kama karyan da take yi duk sun nuna alamu ne na faduwa amma ba wani abu ya jawo wa pdp matsalar da ta samu ba illa rikice-rikicen da aka tsayawa ilhaki da gaskiya a kalle su a yi maganinsu to kuma yanzu ba a shi zaɓe ba ana kotu ana ƙoƙarin a gaida yadda za a yi a fito da abubuwan da aka yi na rashin gaskiya a zaɓuɓɓukan kuma rigingimu suna ƙara kunno kai to ga al'amari idan ciwo kici ya kici yawa shi ne ake cewa ke kenan shi yasa wasu ke hasashen ciwon ciwon ba mai barin jam'iyyar ba ne idan ba dai an yi an kalli matsalolin an tsaya an bi su ta gaskiya a warware. to kora shugaban pdp na da zan ce wato ayu na ɗaya daga cikin wanda suka ƙara ta'azzara wannan rikici na pdp sai kuma ga shi kotu da kanta ta haramta masa cewa idan yana bayyana kansa matsayin shugaban pdp me za ka ce to ni ba na ganin cewa ayu yana cikin wanda suka ta'azzara matsalolin jam'iyya ai ayu ba shi kaɗai ba ne ke jagoranci jam'iyya akwai iyayen jam'iyya akwai sauran shugabanni akwai board of trustees akwai shi kanshi an takara da baki ɗayansu ne za mu ɗora mu laifi ba a yi shi kaɗai ba domin lokacin da rikicin nan ya yi kamari idan da an zo an zauna an kalli matsalar an gaya wa juna gaskiya cewa a dawa muke mulki muke so mu karba kuma an gamsu da cewa ya janye ya koma gefe a samu wani ya jagoranci Shi ne sahihin hanyar da zai iya kai mu ga nasara ba na tunanin ayu zai bulɗe ya ce bai yadda ba ai jawo shi aka yi aka ba shi goyon baya ya kai ga matsayin kuma da ayu ya ce yana shugabancin jam'iyyar pdp a adawa da a ce yana tsohon shugaban jam'iyyar pdp amma kuma tana kan mulki wanne ne ya fiye mushi saboda haka ni ba na ganin ayu a matsayin shi ne ya ta'azzara ni na ganin abu ne na jagorancin ga baki ɗayansu ya kamata su tsaya su yi kansu karatun tanas har yanzu jagororin jam'iyyar pdp ba su gane cewa suna adawa ba har yanzu suna tafiyar da al'amuransu kamar suna gwamnati ne da bibi abin da ya faru a kogi duk da wasu ba su so a faɗa a irin siyasa ta kogi da yanayin kabilanci na al'ummar nan ka ɗauko wani wanda baya cikin yaren da za a ce su ne majority saboda kawai yana da wani eh, fita wajen baki a ce wai shi ne za ka ta sa gaba ba a kalli yanayi ba ba a kalli fatan a karɓi mulki ba musamman irin yadda kogi take da irin gwamnan da suke da shi da yadda ya nuna halayya shi a zaben 2019 da zaben da ya gabatar nan irin yadda aka tursasa mutane aka rika yawo da bindigogi ga helikofta na 'yan sanda ga jami'an tsaro a cikin uniform suna kwatsar akwatuna da duk irin waɗannan abubuwan da aka yi sannan maimakon a zo a yi wani yanayi da zai haɗa kan al'umma gaba ɗaya sai aka tafi a rarraben dai to kaga akwai matsala gaskiya ne wanda ya ce akwai matsala gaskiya ya faɗa akwai matsala. to saura ga shi yanzu akwai gwamna na jihar rivers mai suna in son wike wanda shi ne ya zama kamar dan tawaye a cikin jami'ar pdp har ma ya samu gwamnoni guda hudu suka rufa masa baya daga baya kuma ka samu gonan bauchi shi ma ya kara shiga wannan kungiyar tasu ta yan tawaye me ka ce game da tawayen nan nasu to da farko dai ba na zaton gwamnan bauchi yana biyar dai da ka faɗi wanda kuma cikin biyar din ma akwai waɗanda suka rika muna bara muna karuwa amma ala ayyi halin da tawaye an kuma tawayen yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake magana a kai cewa ba a tsaya an kalli al'amura yadda ya dace ba nasin wuken nan akwai dalilin da ya sa ya yi tawayen nan dalilin nan kuma bai kamata ya zama maslaha ba ba a tsaya an nemi maslahar sahihiya ba ne inda an zauna da mutumin nan dan jam'iyyar pdp ne kuma rufin asirin shi ya fiye mashi ya bar gwamnan jam'iyyar shi ta na karbi kasa da ya koma ya zama tsohon gwamna a jam'iyyar adawa tunda dai ba cewa ya fita ya bar jam'iyyar amma ba a tsaya an kalli abubuwan yadda ya kamata a kalle su da ido na basira da hikima ba ba magana wuce ne kawai ta kawo mana matsala ba akwai maganar eh, rabi musa kwankwaso shi kan shi wannan al'amari na kwankwaso ba a tsaya an yi abin da ya dace ba idan ka binciki rikicin kwankwaso rikici ne na wata 'yar kujera da bata taka kara karya ba wadda ita ne aka ba jihar kano shi kuma ya ce tun da dai shi ne jagora a jihar kano shi ke da al'umma dole shi ne za a bari ya kawo wanda zai hau wannan kujera aka ce a'a sai dai wani ya naɗa masa wannan fa shi ne tushe rikicin to haka nan shi na wuke duk da yake nashi akwai shikiyanci amma shikiyanci ba yana da wani dalili wasu abubuwa ne da ba na so faɗe su a midiya amma dai ba a kalli matsalar a matsayin da ya kamata a kalle ta ba ba kuma ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka ba domin inda an ɗauka da an warware matsalar kuma da ba kai ga halin da mutum kaura a cikin wannan jami'a ta ta pdp wai akwai shafafu da mai ne wanda suka fi karfin dokar wannan jam'iyya? Gaskiya akwai, gaskiya akwai. Kuma bayan matsalar shafafu da bai akwai kuma rashin kamar dai abin da nake ta maimaitawa wasu daga cikin jagororin jam'iyyar kamar ba su gane cewa ba a gwamnati suke ba. To masararo nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na Afirka a yau kashi na farko har kuma sai bai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A maimakon bakon namu malam isaac alasan kauran mata mai koyar da ilimin aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna nigeria kuma dan jam'iyyar pdp ni abuwal kunya da shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura. Shirin Afirka a yau kenan ta yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan na shaid atulai murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam mun kai ga inda ya kashe amr bin abdulwad a yakin handa ko kuma gololo ko kuma rami sannan waɗanda suka tsallako ramin daga cikin mushikai da suke tare da shi kuma suka tsere amma wasunsu suka fada cikin rami suka kasa fita musulmi suka kashe su a cikin ramin a ci gaba da sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib a yau za mu fara da hadisin jabir dan abdullahi ansari allah ya da shi inda yake cewa ina kwatanta kisan da ali ibn abi talib ya yi wa amru bin abdulwad a ranar khandak da yadda annabi dawud salam ya kashe jaluta inda allah ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma suka sami nasara a kansu da yardar allah kuma dawuda ya kashe jaluta a cikin suratul bakara a ta hamsin. sai kuma hadisin rabi'u sa'adi wanda yake cewa na je wajen huzaifa al-yamani allah ya da shi na ce masa ya baban abdullahi mun kasance muna magana kan aliyu dan abi talib salam da falalolinsa amma sai mutanen basra suna faɗa mana cewa muna guce gona da iri a cikin falalolinsa shin kana iya faɗa mana wani abu dangane da shi sai huzaifa ya ansa da cewa me kake tambaya dangane da ali salam ya rabi'u na rantse da allah wanda raina ke hannunsa da za a sanya dukkanin ayyukansa ban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tun lokacin da aka aiko shi har zuwa tashin kiyama a ɗayan hannun mizani sannan a sanya ayyukan aliyu da abi talib a.s. a ɗayan hannun da ayyukan aliyu sun rinjayi ayyukansu gaba ɗaya sai rabi'u ya ce wannan ba abin fahimta ba ne sai huzaifa ya ce ya kai wawa ta yaya ba zai yiwu ba a ina abubakar da umar da kuma huzaifa da dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar Amr bin Abdul Wad a lokacin da ya nemi mubaraza kowa ya noke kansa sai Aliyu da Abi Talib alaihi salam lallai shine ya fito na fito da shi Allah kuma ya kashe shi ta hannunsa na rantse da wanda ran Huzaifa yake hannunsa aikinsa a wancan ranan wallahi ya fi lada kan ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ranar kiyama sai kuma hadisin Aliyu dan Hakim al-Audi wanda yake cewa na naji abubakar dan ayyash yana cewa hakika aliyu ya yi sara da takobi saran da babu wacce ta fita daraja a musulunci wato saran da ya yi wa amr bin abdulwad sannan an yi masa sara wato saran da ta fi muni a musulunci wato saran da abdulrahman bin muljam ya yi wa ali da abi talib dangane da yakin ahzab ko kuma khandak allah ta'ala ya sauka da ayin alkur'ani masu yawa a cikin suratul ahzab inda daga ciki yake cewa a lokacin da suka zo muku daga samanku da kuma ƙasa daga gare ku kuma a lokacin da gannai suka karkata kuma zukata suka kai ga makosai kuka yi kuma zaton zace-zace game da allah a can aka jarrabi muminai kuma aka yi girgiza da su girgiza mai tsanani kuma a lokacin da munafukai da wa'anda akwai cuta a cikin zukatansu ke cewa allah da manzonsa ba su yi mana wa'adin komai ba face rudu kuma a lokacin da wata ƙungiya daga gare su ta ce ya mutanen yathriba ba ku da wata matsaya saboda haka ku koma kuma wata ƙungiya daga gare su na neman izini ga annabi suna cewa lallai gidajenmu kwaranye suke alhali kuwa ba kwaranye suke ba ba su da nufin komai face gudu kuma da an shige ta a kansu daga sassaninta sa'an nan aka tambaye su fitina wato kafirci to da sun je mata kuma da ba su zauna a cikinta wato madina ba face kaɗan wa'annan kaɗan kenan daga cikin ayoyin alkur'ani da suka sauka dangane da yakin ahzab kamar yadda allah ta'ala ya kira shi a cikin alkur'ani mai girma inda amirul mu'minin ali ibn abi talib ya kasance jaruminsa ya kuma yi aikin da ladarsa ta fi ayyukansa ban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun lokacin da aka aiko shi har zuwa tashin kiyama wannan kamar yadda Huzaifa bin Yamani ya tabbatar da shi to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fita idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda a yau za a ji mu dauke da darasi na ɗari da bakwai a cikin wannan darasi dai za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id wanda idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi bayani cewa sun yi tafiya zuwa lardin hosistan da ke kudancin iran domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa da ke akwai a wannan yanki na tarihi wanda kuma shine yanki mafi girma da iran ke haƙar ɗanyen man fetur da kuma iskar gas saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawa ta gudana tsakaninsu amma kafin nan ga dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka چرا؟ میسا اینجا نن آسمان سما قرمز لون جا شب دری شبها دراری احواز برنن احواز گاهی ونلوکچی رنگ launi به خاطر saboda shole harshen wuta chah rijiya chaha rijiyoyi naft ɗanyen man fetur rahnama mayin jagora tur tawagar yawon shaƙatawa. او گفت شیاچی استان لردی خوزستان لردم خوزستان بسیاری دیوه آن دارد ونچنگ ینادا نده قدیمی دردی قدیمی ترین مپی ددیوه آن صادر می کند شی ینا پتروه پس کنن بیشتر مپی یوه نقاط وراری وجود دارد اکویشی درآمد کدین شگه اصلی نه اصلی فروش سیروا درست است هکنی؟ اما سیدی کالا کایا کالاها کای یکی دیگر نه دپن چه می رود قرما بزرگ بابا بزرگترین مپی گرما همان ونچن اینجا انن وسط سکیه on mi gozarad. Wenchen yana wucewa. Man fikr nemi kardam. Da ban yi zaton. In qadr. Gwargwadon haka. On ast. Wannan ne. On boshad. Wancan ya kasance. بعضی ون ونگری کشتی جرگروا کشتی ها جرگروا آنها رفت و آمد می کنند سو سنا کی کومو آنها می توانند رفت و آمد کنند su za su iya yin kai komo. Paul Gada Ziba Mai kyau Man ƙadam mizanam Ni zan yi tafiya da ƙafafuna. Man dus-doram ƙadam bezanam Ni ina son in yi tafiya da ƙafafuna. Ruye on. bisa wancan Piyade. a ƙasa To madalla bayan da aka saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci چرا اینجا آسمان قرمز است؟ آسمان شبهای اهواز گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شعله های چاهای نفت است. بله، راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد قدیمی ترین چاهای نفت ایران در خوزستان است پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند بله در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد درآمد اصلی ایران از فروش نفت است درست است؟ بله اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است؟ بله اینجا رود کارون است رود کارون از وسط شهر اهواز می گذرد. فکر نمی کردم رود کارون اینقدر بزرگ باشد رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. تومد لبند اکس رای دیوان انت تونه ها دو از اکنن محمد کوما ابو کنسا سعید از کن هر پرسنشی کنسا کمه گوان انت تونه ها و ترجمه ته اچکن cikin harshen چرا اینجا آسمان قرمز است؟ میسن سنیا sararin samaniya a که ke da launin ja. آسمان شبهای احواز گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شوله های چاه های نفت است. وصلو کتا سردن سمانیا ابرنن احواز ینای لونن جا. ونن لونن جا سودا هرسنان وطر ریجوی مینی. بله راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد ای میجا گورنتر توگر ماسویا و یا پا ایچی و خوزستان ینا دا ریجوی میده و قدیمی ترین چاهای نفت ایران در خوزستان است rijiyoyin mai mafi daɗewa a Iran suna yankin Khuzestan ne. پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند. کنن ایران تنا پیتر دا می دیوا دگا ون لرژی؟ بله، در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد. ای A mafi yawan wurare a wannan lardi akwai rijiyoyin mai. درآمد اصلی ایران از فروش نفت است. درست است؟ جیگون کدین شگر ایران دگا سیر دا می نه؟ نی بله، اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند. ای اما ایران tana ma fitar da wasu kayayyakin na daban. چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است. للی wannan ببر ƙorama ce, wannan ita چه ƙoramar کارون؟ بله، اینجا رود کارون است. رود کارون از وسط شهر اهواز میگذرد. ای eh, anan ne ƙoramar karon take ƙoramar karon tana wucewa ne ta tsakiyar birnin ahwaz فکر نمی کردم رود کارون اینقدر بزرگ باشد. دا ban yi zaton ƙoramar karon tana da girma kamar haka ba. رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. گرامر کران ایتا چه ƙwarama ایران و a Iran, wasu jiragen ruwa za su iya این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. wannan wace irin gada ce mai kyau ina son in yi tafiya da ƙafafuna a kanta To madalla, to jama'a masaurare an da ji irin tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. Da kuma wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu. Abdullahi Salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. Kuma sauraron mu yanzu kuma lokaci ne zamu kai ga shirin na karshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kwadawar haka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da ƙasa ta fuskokin siyasa ne ko zamantakewa ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin zai dubi ne dangane da yadda bangarori na ƙasa da ƙasa suke ci gaba da yallale marhabin da matakin dakatar da yaƙi a ƙasar yaman kuma shirin komawa kan teburin tattaunawa domin samun sulhu da kuma fahimtar juna tsakanin bangarorin da suke ba su ga maciji da juna a kasar musamman ma dai majalisar ɗinkin duniya wadda ta garin marawa da kuma sauran bangarori na yankin gabas ta tsakiya da suka hada da kasar oman da kuma kasar iran da wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka bayar da gudunmawa domin samar da sulhu da fahimtar juna kuma dakatar da yakin a kasar ta yaman wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin tun bayan sanar da dakatar da buɗe wuta a tsakanin ɓangaren da suke yaƙi a ƙasar yaman musamman ma gwamnatin sana'a da kuma saudiya da waɗanda take marawa baya a cikin ƙasar ta yaman a 'yan kwanakin da suka gabata bangarori na ƙasa da ƙasa suke ci gaba da yallale marhabin da kuma yaba wannan mataki yanda majalisar ɗinkin duniya ta jaddada wajibcin gaggauta komawa kan tibirin tattaunawa wanda zai haɗa dukkanin bangarori na al'ummar ƙasar yaman kama daga bangarori na siyasa da kuma bangarori na al'umma da kuma sauran masu hannu da shuni da masu tasiri a cikin al'amuran zamantakewar kasar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana dakatar da buɗe wuta a ƙasar man a matsayin wani muhimmin mataki wanda a cewar ta ɗorewa hakan zai bayar da dama wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa kamar yadda kuma bayanin da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar ta bakin kakakinsa ya jaddada cewa majalisar ɗinkin duniyan za ta ci gaba da tuntubar dukkanin bangarori da hakan ya hada da gwamnatin sana'a da kuma saudiya da kasar oman game da kasar iran da sauran bangarori masu tasiri a yankin wani dai yana zuwa ne bayan da kasar saudiya ta yanke shawarar dakatar da yakin da take yi da al'ummar kasar yaman tsawon shekaru takwas a jere wanda bata iya cimma ko ɗaya daga cikin burukan da ta zayyana na kaddamar da wannan yaki ba a halin yanzu dai bangarorin saudiya da kuma waɗanda take marawa baya a cikin ƙasar ta yaman da kuma bangaren ƙungiyar ansarullah da ke da gwamnatin sana'a dukansu dai sun amince su koma kan teburin tattaunawa sannan kuma sun amince su musayar fursunoni waɗanda suke a hannun dukkanin bangarorin wanda hakan yake zuwa a mataki na farko na share hanyar kawo ƙarshen yaƙi da kuma sulhuntawa baya ga kuma majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da suka hada da kungiyar tarayyar turai da ma kungiyar kasashen larabawa da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya duk sun yi lalemar habin da wannan mataki inda a halin yanzu tawagogi suka fara ziyartar kasar ta yaman domin haɗa kan 'yan kasar baki ɗaya da kuma mayar da su akan teburin tattaunawa da samun damar da za ta kai ga kawo ƙarshen yaƙi da kuma sake gina ƙasa wadda yaƙi ya ɗaiɗaita ta matakin sakin fursunoni daga dukkanin bangaren da yana matakin farko wanda zai share hanya zuwa ga kaiwa ga sauran manufofi kamar da kasar saudiya kuma ta bayyana cewa a shirye take domin aiwatar da dukkanin abubuwan da za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi abu mafi muhimmanci daga cikin abubuwan da aka cimmawa dai shine dakatar da yaƙi baki ɗaya da kuma sake gina ƙasar yaman sannan kuma da biyan diyya ga waɗanda suka samu asarori da hakan ya hada da waɗanda suka rasa 'yan uwansu sakamakon hare-hare da saudiya da ƙawayenta suka rika kaddamarwa kan mai wabi a sassa daban-daban na ƙasar ta yaman wannan dai su ne manyan abubuwa waɗanda gwamnatin ƙasar yaman a ɓangaren sana'a take bukata a wata zantawa wadda ya yi da kafar yada labarai ta tashar almayadin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin koli na tafiyar da gwamnatin sana'a wato muhammad bukaiti. ya bayyana cewa sun kwashe tsawon lokaci suna tattaunawa da tawagar ta sana'a a ranar asabar din ta gabata wanda kuma ya jaddada cewa manyan bukatun gwamnatin sana'a din da su ne dakatar da yaƙi da kuma biyan diya ga iyalan waɗanda suka samu asarori ko dai na rasa 'yan uwansu ko kuma ƙaddarorinsu kamar da kuma ya bayyana cewa ƙasashen da suka ƙaddamar da yaƙi akan ƙasar ta yamman ƙarƙashin jagorancin saudiya su ɗauki nauyin sake gina ƙasar da kuma biyan kaddoron da suka bata da sake gina su kamar yadda suke kafin kaddamar da harin buhaiti ya ce tabbas sun cimma matsaya a kan wannan batu kuma tawagar ta oman za ta isar da dukkanin waɗannan sakonni da abubuwan da aka cimmawa a tattaunawar ga gwamnatin saudiya sannan kuma ya bayyana cewa tun kafin wannan lokacin da gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fara yi makanta kyamun lele inda ta janye daga yakin da ake yi a kasar ta yaman wanda ta ɗauki tsawon lokaci ba ta kaddamar da hare-hare a kan wasu yankuna na ƙasar yaman ba bilhassali ma ta janye sojojinta daga yankunan da ta mamaye a ƙasar ya ci gaba da cewa ɗaukar wannan mataki zai taimaka matuƙa wajen kawo ƙarshen yakin tare da samar da fahimtar juna a tsakanin bangarorin da suke mara wa saudiya baya wajen ƙaddamar da yaƙi akan ƙasar ta yaman da kuma ɓangaren gudanarwa na kasar ta yaman kafin wannan lokaci dai an gudanar da wata tattaunawa ta jikadu na wasu daga cikin kasashen yankin waɗanda suke da babban tasiri musamman ma dai iran da iraki da kuma saudiya wanda jikadun waɗannan kasashe a birnin muscat na kasar oman sun haɗu sun tattauna akan wajibcin ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin kawo ƙarshen yakin da ake a ƙasar yaman da kuma ɗaukar matakai waɗanda za su taimaka domin farfado da rayuwar al'ummar kasar da kuma taimaka musu wajen sake gina ta da kuma samar da yanayi wanda zai bayar da damar yin sulhu a tsakanin 'yan kasar baki daya ta fuska siyasa tun kafin wannan lokaci da gwamnatin iran ta ce a shirye take ta bayar da dukkanin irin gudunmuwar da za ta iya bayarwa domin tabbatar da cewa duk wani yunkuri na yin sulhu da kuma dakatar da yaki a kasar yaman yayi nasara kamar da kuma a halin yanzu gwamnatin saudiya ta bayyana cewa ita ma a shirye take ta bayar da dukkanin haɗin kan da ake bukata domin kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ta yaman masu bin diddigin lamarin da ya yi sun yi imanin cewa tabbas a wannan karo gwamnatin saudiya a shirye take kuma da gaske take yi domin ganin cewa an dakatar da yaƙi musamman ma ganin cewa akwai abubuwa da suka faru da suke shara da hakan mafi mahimmanci da gaske shine hidda saudiya din ta sake dawowa ta nemi sulhu da ƙasar iran da kuma dawo da hudar diplomasiya a tsakaninsu da kuma tabbatar da cewa an wuce dukkanin abubuwan da suka faru a lokutan baya na saɓani wanda ya ta faruwa kuma kawo rashin jituwa a tsakaninsu ba ga hakuma irin matakin da gwamnatin saudiya ta dauka dangane da batun kasar syria da kuma canjin da aka samu karara akan irin matakan da ta dauka tun bayan da aka fara yaki a kasar syria inda ta rika marawa 'yan ta'adda da kungiyoyi masu da'awar jihadi baya da ba su makamai da dukkan abubuwan da suke bukata domin kifar da gwamnatin syria wanda gwamnatin kasar ta saudiya yanzu baki daya ta dawo daga rakiyar wannan tunani kuma a shirye take da ma faɗaɗa alaƙa ta ta diplomasiya da gwamnatin ƙasar syria da ma taimaka mata wajen sake gina abin da yaƙi ya rusa a ƙasar waɗannan dukkaninsu abubuwa ne da suke yin ishara da cewa saudiya a halin yanzu a shirye take ta dakatar da yaƙi hatta a ƙasar yaman da kuma bayar da dukkanin haɗin kan da ake bukata domin tabbatar da cewa an cimma wannan buri da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai sun yi imanin cewa dakatar da yakin na kasar yaman da kuma yunkurin komawa kan teburin sulhuntawa da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin bangarori na siyasa da sauran bangarorin tsaro da kuma masu hannu da shuni a kasar ta yaman abu ne wanda yake da gagarumin tasiri da matukar mahimmanci wanda kuma shine babban abin da zai taimaka wajen mayar da kasar akan sahihi turba ta ci gaba da kuma sake gina ta bayan an rusa ta sakamakon yakin da aka kwashe tsawon shekaru takwas ana gwabzawa sannan kuma hukumomi a birnin sana'a sun tabbatar da cewa a shirye suke domin aiwatar da shirin dakatar da buɗe wuta ɗin a aikace da kuma tabbatar da cewa dole ne bangarorin da suke da hannu a cikin lamarin su ma daga nasu bangaren su aiwatar da shirin a aikace sannan kuma a dukkanin fursunoni a kuma tabbatar da cewa an shata wani layi wanda dukkanin bangarorin za su kasance a kan sa ba za su tsallaka shi ba kuma sake gina kasar yaman ɗin da kuma biyan diya ga bangarorin da al'amarin ya shafa musamman waɗanda suka rasa iyalansu da kuma waɗanda suka jikkata wanda kuma akan wannan ne ake shirye-shiryen komawa kan teburin tattaunawa din domin samun fahimtar juna da kuma aiwatar da muradin dukkanin bangarorin. jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da yare suke mu dole anan zamu ji lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To ina ga masu sauraron mu da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.